يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيوة من رانا 23 لأكو الربيع الأول shekara ta 438 da takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam musaba rana irin ta yau juma'a muna gudanar da karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan al-imam bukhari wa muslim na Muhammad fu'ad abdulbaki amma yau maimakon wannan darasi na ga ya dace mai wannan bayanan da suke da alaƙa da addinin musulunci da matakansa wani abu ne da bai kamata a ce musulmi ya jahilce shi ba yana da matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi ya san haka to shine ne amfani da yau maimakon karatun da muka saba yi za mu magana akan haka da farko addini da matakai ne ake nufi da su idan ka koma wa harshen larabci kana neman fassarar ma'anar addini za ka tara abin da ake nufi dimantar biyayya da jayuwa duk inda aka yi ka kai duk inda aka ja ka ka tafi duk inda aka neme ka da kaje kaje tare da arsunawa to wannan shine abin da in ka koma harshen larabci kana neman fassara addin za ka samu dimanta biyayya da jayuwa inda aka ja ka da arsunawa amma ka koma wajen malamai masana addinin musulunci kana neman mai fassara addini to za ka suna cewa abinda ake nufi tarin kudurce-kudurce da ayyukan ababen yi da bibiya wanda ya kasance ma'ana waɗannan tarin kudurce-kudurcen da ayyukan ababen bi da yi waɗanda suka kasance daga Allah to shine musulunci waɗanda kuma suka kasance daga wani Allah to su ne dukkan addinan da ake yi a duniya batattu karkatattu wanda ba musulunci to wani shi ake cewa addini duk wani wanda zaka ja ce ga wani addini da ike kai ka tare da wasu kudurce kudurce da ya rike da wasu ayyuka da yake ta da sunan wannan addini to in na Allah ne shine musulunci in na wani Allah ne to ka kira shi da abin da ka kira shi kiristanci ne buzanci ne yahudanci ne ga sunan da ba su kirku ba to a asalin kalmar addini takan zo da ma'anar sakamako shi yasa an ka koma cikin aya da ke cikin suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim sai aka ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako kaga din aka ce to tana zuwa da ma'anar sakamako abin da yasa ake kiran addini da addini aka rada masa suna da yake da ma'anar sakamako saboda duk wani wanda yake yin addini da masu yin musulunci da masu yin wani musulunci za ka tarar kowanne yana sa rai da jira da tsammanin samun sakamako daga wajen wanda yake wa addini mu da muke wa Allah addinin musulunci muna tsammani da cikakken wato ainihin yaƙini na cewar Allah zai mana sakayya kan abin da muke na addini in ka je ka bi kuma wanda yake wani addinin musulunci ka ce me kake me yasa kake sai ka ji na cewa ai a ƙarshe zai cimma kaza da kai shi yasa yake yin wannan addini to shi yasa akan kira addini da addini ma'ana sakamako to idan muka dawo bayaninmu na cewar addininmu da ike daga Allah kudurce-kudurce da kuma ayyuka waɗanda suke na ɓangaren ubangiji su ne musulunci to shi musulunci na da matakai ɗai-ɗai har matakai guda uku matakin farko shine al-islam sunan da ya ƙunshi gaba ɗaya addini ka shigo da'irarsa ga ka tsinci kanka a ciki to abinda ake nufi da musulunci shine ɗayanta Allah da bauta da yi masa biyayya da barin saba masa to wannan tsari shi ake cewa addinin musulunci fahimtar ba wanda ya cancanta a ɗayan ta da bauta sai Allah tare da kuma barin dukkan wani abin da ka san saba wa Allah wannan shine addinin da Allah iya da bayi su masa Allah subhanahu wa Ta'ala ya ce inna ad-dina inda Allahil Islam haƙiƙa addini yardajje karɓaɓɓe a gurin Allah shine musulunci duk addinin da ba shi ba Allah bai yarda da ayin kuma Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addininku. kuma na cika muku ni'imata gare ku na yarda da addinin musulunci kadai shine addini gare ku bayan wannan addinin musulunci shine addini ɗaya tallin tal da Allah subhanahu wa ta'ala yake karɓa daga wajen bawa a ranar alkiyam yake kuma yin sakayya da sakamako akan an yi wannan addini Da haka duk wani addini da aka yi da ba musulunci ba ubangiji subhanahu wata'ala bai la'akari da shi don haka ballatana ma isa kayya Allah madaukake yake cewa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addinin yi ba musulunci ba duk wanda ya riki wani addinin da ba na musulunci ba a matsayin abin da yake na ibada da bauta falan yuqbala min Allah ya ce ba za a karba masa wannan addinin ba wa huwa fil akhirati min al kuma a ranar alkiyama yana daga cikin bayin da suka yi asarar rayuwarsu suka yi wahalar banza da bata da sakamako ba ta da makoma kyakkyawa to kalmar al-islam musulunci shine matakin farko ka yadda ka shiga cikin da'ira addinin ba wanda ya cancanta a ɗayan ta da buta sai Allah ka kauce duk abin da ka san saban Allah ne to matakin da yake gaban wannan wanda wato ainihin idan ka yi shi zai zama shi kuma ka ƙara gaba ka ƙara daraja da matsayi shine abin da ya shafi wato imani da gabar wato ainihin matakin al-islam sai kuma matakin imani in ka taka matakin al-muslim sai kuma matakin al-mumin to shi musulunci yana shan bamban da imani ta kasancewar wato idan an ce al-islam ana nufin abubuwan da suke na fili aikace-aikace da maganganu waɗanda suke fili ƙarara kama a ga kana sallah a za ka ka kalla alƙibla ka yi kabbara ka ɗaga hannu ka kama karatu a ga ka kuya ya yi ruku'u a ga ka ɗago a ga kayi sujjada a ga ka zauna kana tahiya to wani wani aiki ne da wani zai iya gani i zama ya shaida cewa ga abin da kake azumi a ga bakinka ya bushe ce bismillah ga ruwa ka ce azumi nake ka kisha ga abinci ka ce ai anna azumi sannan kuma a ga wato lokacin da aka ce rana ta faɗi a ga kana ci kana sha ya kai kake ci kake sha ban ka ce kana azumi ai lokacin ajiye azumi yayi wani ma zai iya shaidawa zai iya gani haka abin da ya shafi hajji haka ka tashi daga najeriya ka tafi saudiya ku ne makka a makan nan mina arafa muzdalifa mina ka'aba haka kuna kaiwa kuna kawo a iya gani a iya fahimta ga wani abu da kuke a zahiri a fi zakka a san ka da kudinka a ga kawari kana ta mimmiƙawa yaya ce ai zakka ce ba sai ka faɗa cewar wannan abin a fili ke ko ba a fili wanda suka karɓa a hannun sun san abin ya bayyana ne ko gashi har sun taɓa har sun mora to waɗannan abubuwan da suke fili su ake cewa al'islam ibadu da bawa yake yi waɗanda suke ƙarara na zahiri kamar faɗan la'ilaha illallah a ji kana faɗa shi ma na abu ne da ya fito fili an ji kana kiran sallah an ji kana iƙama ko duka to wanda ya bauta wa Allah da waɗannan abubuwa ya tabbata musulmi tsantsa wanda yake riko da musulunci tsantsa bayan wannan mataki na biyu shine matakin imani na fara shi kuma abin da ake cewa imani gasgatawar da zuciya ke wa al'amuran da suka ɓoyu na gaibi kamar gaggatawa da samuwa Allah samuwar da ba ta da farko ai ba ganin Allah muka ba sanin haƙiƙa yadda yake muke sa ba wanda ya san yadda sa ko sai dai mu san shi da bayanan sufofinsa da ya faɗa a cikin littafinsa da kuma bayanan sa sallallahu alaihi wasallam kaga wani abu ne boyayye gare ba da gaskiya da samuwar mala'iku wa ya taba ganin mala'ika a cikin wa ya taba jin maganarsa babu an fahimta ko amma mun gamsu mun nutsu mun karɓa mun kudurci shi sa aka ce addini kudirce kudirce ne da ayyuka ga bayanin ayyukan mun yi sun gabata ga bayanin kudurin muna ne haka abin da ya shafi wato ba da gaskiya da tashin bayi bayan mutuwa a ranar alkiyama ai ta zo ba bare mu ga an yi tashi ko amma mun gamsu mun yadda mun aminta mun sakankance haka abin yake to duk abin da ya shafi wato abubuwan da suka koyu kisa Allah yake cewa allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahu yunfiqun yuqimuna salata bangaren me musulunci wa mimma razaqnahu yunfiqun bangaren me musulunci amma alladheena yu'minuna bil ghaibi imani suke ba da gaskiya da duk abin da ya koyi gare su wanda muka ce a karba a gasgata a yadda haka to shi ake cewa imani a ɗabi'ar imani yana ƙaruwa da biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka ce ka yi ilimin sanin wani abu daga Allah ko daga manzan Allah ka aiwatar da shi to imanin ka zai da zai kana koyon ayo surorin qur'ani sai yau ka zo sura kaza sai ka iya ta wannan karatun da kake yi da yadda da abin da yake nan ya ƙara maka imani akan imanin da kake da shi da sannan kuma imani yana raguwa idan mutum ya bar aikin biyayyar Allah ko kuma ya aikata sa'o na Allah ko saɓa manzo sallallahu alaihi wasallam to take imanin bawan da ya haka zai rabu Allah madaukake ke cewa huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin Allah shine wanda ya saukar da nutsuwa a cikin zukatan mu'minai liyazdadu imanan ma'a imani ya yi haka don su ƙara imani a kan imanin da suke da shi bayan imanin da suke da shi samu daɗi da ƙari ya zama ya hauhawa ya ci gaba kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ɗaya daga cikin hadisansa wata rana yake cewa da sahabbai alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum ashe ba idan mace tana jinin al'ada ba ta sallah ba ta azumi ba sahabbai mata da suke wannan guri su kulla bala suka ce haka abin yake ya manzan Allah in muna jinin al'ada ba ma sallah ba ma azumi kaga sun bar wani aikin ibada ko sakamakon an ce yi shi to wannan abin da aka ce yi shi idan ba sa yin sa a wannan lokacin ragi ne shi sa sai zo ce kana fa zalika min nuqsani diniha hakan da yake faruwa da mata ina daga cikin tawayar addininsu saboda waɗanda suke yi ibadar sallah ko da lokaci su maza da ba da za a ce ga jini ya faru su tsaya da sallah ko su tsaya da azumi to sun ke waɗancan da suke tsayawa da wannan ibada wani daga cikin wato abin da Allah ya fifita namiji da shi akan mace to tana da tawaya na ƙasa ta addini da ta hankali to bangaren tawaye addinin irin wannan da yake faruwa da ita yana ragar wato ainihin addinin wanda kuma imani wani mataki ne daga cikin matakan addini to wannan hadisi imam bukhari ya rawace cikin sahih bukhari a kitabu al babu tarkil al-haid sannan imani yana bubbuga ya yona so ya taso daga cikin zuciya ya zo kan harshe ko ka tarar da shi a sauran gabbai daga cikin gabban ɗan adam ta dalilin haka sai ka ji mutum yana furta abin da yake na imani yadda da cewar akwai Allah shine mai kashe shine mai rayawa shine mai ruwan sama shine mai kaza shine mai kaza sai ka ji mutum ina cewa la ilaha illallah wannan abin da ya farta, ai imanin da ke ransa ne ya kudurce ya fito kan harshe an fahimta ko sannan yadda da cewar tabbas hakika manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kaji bayan ya ce la ilaha illallah kuma ya gwada cewa Muhammadur Rasulullah abin da yake ransa ya kudurce ne yake fitowa akan harshensa bayan zuciyar ta rike ta gino akan har harshe ma yana ta sannan bayan haka za ka tarar da in imani ya zauna a zuci ya fito ga kan gabbai shi ne sai ga mutum yana aikata wasu ayyuka na ire-iren wanda suka yi imani irin nasa su suke Abin abinda zai fito mana da wannan fili mazo annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa imani kashi kashi yanki yanki sittin da ɗoriya ne ko kuma yanki saba'in da ɗoriya ne sai manzo yake cewa mafificin yanki ko gutsire ko sashi daga cikin wannan yanki yanki na imani faɗin la ilaha illallah kaga ya ce faɗi kuma yana magana ne akan imani al-imanu al'iman sittun wa saba'un ko sittun wa bid'un wa sittun ko kuma bid'un wa saba'un an gane saboda haka ina magana akan yanke yankin sai ce fadar la ilaha illallah kaga kenan akwai bangaren da yake fada ce wa adnaha ice mafi kasa kuma amma a wato ainihin yanki yanki da ake da shi na imani sai ce imaqatul adha an tsari Dauke abin da zai cutar da kan hanya wannan magana ce ko aiki aiki ne kana dauke dutsen da za a iya tuntube da shi kayi aikin imani kana dauke kwalaba da za a iya taka a rauni da ita kayi aikin imani amma bai kai faɗin la'ilaha illallah wanda shi kuma da baki ne sannan sai manzo yake cewa wal haya kai kunya ma shu'batun min al iman ita ma wani bangare ce ta imani to ita kuma ɗabi'a ce a rai halayya ce ko tunda ai ba wani fenti bane da an ga mai kunya za a gan shi fentin sa su ta dan sharun man da ta wanda ba su da kunya ko halayya ce sai yayi wani abu za ka fahimci kai wani yana da kunya amma aka ce nuna mana inda kunya take ba za ka iya caga ta ba an fahimta ko so da kaga shi imanin akwai sanda yake zama a zuci akwai sanda zaka tada shi akan harshe akwai sanda zaka tada shi akan wata gabar daga cikin gabar wannan hadisi imam bukhari ya shi cikin adab al-mufrad haka imam muslim ma rawace shi an karbo daga abu hurairah Allah ya tada shi to wani abin karuwa da amfana duk sanda aka keɓe sunan al-islam aka faɗa ko kuma aka ce al-muslim aka faɗi matsayin wanda ya ba da gaskiya da musulunci iya musulunci aka ce masa muslim musulmi ko kuma aka faɗi shi addini aka ce al-islam musulunci to aka tsaya iya nan to ita wannan kalmar ta al-islam ko kuma kalmar ta muslim tana kunsar abubuwan da suka fito fili na aiki da kuma wanda suke ɓoye na zuci in an keɓe musulunci da faɗa to yana ƙunso abin da imanin ma ya idan kuma aka ware al'iman shi kadai aka faɗa ba a faɗo al'islam a gurin ba ko kuma aka faɗo aka ce al ba a faɗo al'islam a gurin a musulun ba an fahimta to ina ɗaukan ma'anar abubuwan da suke filin da wanda suke koyi ma'ana ɗayan su na wakiltar ɗayan a duk sanda aka faɗe shi kadai ba a faɗo ɗayan ba amma duk sanda aka faɗo su an faɗi al-islam an faɗi al-iman to al-islam ɗin ayyukan da suke na sarari al-iman ɗin ayyukan da suke na dai koyayye an fahimce na haka aka ce muslimun mu'min musulmi ne shi mu'min to ana nufin me ayyukan da suke na fili na addinin musulunci ne kuma mai ba da gaskiya da abubuwan da suke na kudurce kudurce na ɓoye na addinin musulunci sannan bayan haka sai mataki na uku cikin matakan addinin musulunci mataki na uku cikin matakan addinin musulunci shine matakin al-ihsan idan musulmi ya ba da gaskiya da addinin musulunci ya karbe shi yana tafiya ke tafiya abubuwan da suke na ƙudiri koyayyu na gairi ya karba igamsu ike a kai bayan ya tayi daga matakin muslim ya ƙara gaba ya kai matakin mumin to matakin karshe na koli da zai iya zuwa a cikin tafiyar addinin musulunci ta ce al ya kai matakin al-ihsan to malamai suke maganar da ake cewa al-ihsan shine kyautata bautar Allah da isar da amfani ga bayan Allah shi ake cewa ihsan mana wanda ya kai matakin kola a musulunci za ka tara a mu'amalarsa da Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai na ibada mai kyau ya <coughs> baya barabara baya jika-jika baya yinsa gajali ha za ka tara yayi shi gangariya mai kyau in sallah ta daga a natsa ike ta, ruku'u mai kyau sujjada mai kyau ba za ka taɓa ganin maka caccaken kurciya ba ko kuma wato ainihin shimfiɗa hannun kare a cikin sallah ba za ka same ta haka in ibada yake ta wato ainihin aikin hajji to za ka komai da ike duk gabar da ike ina kokarin yin yadda ake kuma zai tsaya in ba gaggawa ike to wanda yake irin wannan a duk ibadar da zai wa Allah ina kyautata ta duk wani abu da zai karba in kudirce ina rike shi gam to ya tabbata mufsid a harkar kudurce-kudurce za ka same shi da karfi a harkar abin da ya shafi aikace-aikace ba a ji kyawawa ike to wanda ya kai wannan matakin shine ya kai wajen matakin wato koli shine ya zama muhsin ya taka matakin alisar daga cikin dalilai da suke fito da wannan fili Allah subhanahu Ta'ala cikin suratul zariyat yana cewa innal muttaqina fi jannatin wa uyun hakika bayansa masu jin tsoron sa suna cikin aljannatai da idanuwa masu ko marmaro masu wato ɓuɓɓuga marmaran giya marmaran zuma marmaran nono da na ruwa wanda Allah ya da a gidan aljanna akhirina ma atahum rabbuhum suna masu karɓar abinda ubangiji ya ba su Allah ya sa cikin su sai Allah yake bayanin sufofin su kafin lokacin da za su je su samu wannan garaɓasa da bilis da Allah ya tanda musu a gidan aljanna sai ke cewa innahum kanu qabla zalika muhsinin kafin a kai ga matakin su cancanci abin da suka cancanta na aljanna bayi ne masu kyautatawa me suke kyautatawa sai Allah ya faɗa kanu qalilan min al-layli ma yahja'un a dan kankanin lokaci cikin dare suke kwantawa karkarin su ya huta suna kokarin bautar Allah sai dare wa ake wa sallah Allah kenan suna kyautata alaƙa su tsakanin da ubangiji bautar da suke masa mai kyau har ya yaba da ita shi da kansa wa bil ashari hum yastaghfirun idan kuma aka ce dare ya taho karewa lokacin da ake sahur da lokacin azumi ne sai kuma su dimanci neman gafara Allah astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai sallu salaf wato neman gafara ubangiji nan ma ka ga ma'ana kyautata bautar ta neman yafiyar ubangiji bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum haka kuma a dukiyoyin da suke da shi da suka mallaka arzikin da suke da shi akwai wani haƙƙi da suke bayar da shi ga mai zuwa ya ce Allah zai wahidi da Allah a taimaka mana cikin wani yanayi da Allah kaza ya taso amma ba yadda zai to wanda ya iya zuwa ya tambaya za su ɗauka su bashi wannan sun kyautata masa ko ba su kyautata masa sun kyautata masa kuma bawa sun isar da wani abin amfani karuwa zuwa gare shi wal maharum Allah ya ce har wanda ma zai gum yake tambaya inda suka hanga suka bincika kai da alamar wannan mabukaci ne tunda ga rasa ta gaji ga yanayin jikinsa ya nuna yau shi yau bai ci wani abu kawai sai ɗauko duk da sai ce ga wannan ajiya ɗan samu abin da za a ci wanda suke wannan kaga bayan Allah da wanda zai tambaya da wanda ba zai tambaya ba duk suna isar da wasu abin da suke da shi na amfani zuwa gare shi saura masu kyautata alaƙa ne da ubangiji masu kyautata alaƙa da bayi to wanda ya kai wannan matakin a musulmi ya zama muhsin ya taka matakin kuɗi manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayanin wannan a hadisin jibril da malaika jibril zo yake tambayarsa menene musulunci ya bashi amsa menene imani ya bashi amsa da ya tambaye shi menene kyautatawa ko kyautayi sai ce al-ihsanu an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara kyautatawa a mu'amalar bawa da ubangiji a hulɗar bawa da Allah shine ka bauta wa Allah kamar kai da kake bauta masa ga ka gashi kana ganin sa. idan kuma kai ma baka ganin sa kuma haka abin yake dama ba za ka iya ganin sa a nan duniya ba to ka ji a san da kake masa bautan nan cewar shi yana ganin ka tunda shi ba abin da ya koyi gare shi to duk sanda kake bauta ka rika halarto wannan wanda yake nuna cewar a mu'amalarka da Allah subhanahu wata'ala kana kyautata imam al-bukhari da muslim suka rawaito na hadisi an karɓo shi daga sahaba annabi abu hurairah Allah ya yarda da shi to ne sai malamai suke cewa to muka kalli wannan bayani da manzo'i ya kare mu da cewa matakin kyautatawa mataki na uku na ƙoli cikin matakan addinin musulunci shi ne ka kyautata bautar Allah kana mai halarto kusancin Allah gare ka a lokacin da kake tsaka da bautar hakan ya sa ka rika jin kana kamar kai kana ganin Allah kamar ga ka gashi kana ganin sa kake mai ibada sannan mataki na biyu matsayi na biyu wanda bai kai wannan na farkon ba ka riga jin cewar sanda kake bautan nan Allah yana ganin ka da kake masa wannan bauta to mukamin kana bauta Allah kamar kana ganin sa shi yake gadar da jin tsoron Allah da ganin kwarjininsa da girmama shi a sanda kake ibada matsayin kuma karkarin cewa yana ganin ka a duk abin da kake to ba zai rasa maka da yin abin da mai kyau ba ko da bai kai na wancan kyau ba an fahimta ku to saboda haka wani hadisi ke sanar da mu matakin yadda tsarin kyautayi yake da kyautatawa a ka da Allah subhanahu wa ta'ala tsakaninka da bayi kuma daga cikin hadisan da suke fito mana da haka manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari duk wanda ya kasance yana bada gaskiya da Allah da ranar lahira to ya kyautata wa makocinsa manzo ya faɗa mana in abinci kai an samu yau kasuwa ta ta nama aka samu wato abin da za a ci naman a ta ruwa idan yawaita roman a rarraba da ɗan nama ana sassakawa ana kai mako ba wai ka tsaya iya roman ka basu ba kai kuma ka cinye nama a ake an gane ku sai wani ya ce roman a rarraba ya to roman ko za ba su ba roman ko za ka ba su an faɗa ka ne don ya isa a samu da yawa to wannan ga yana nuna cewar wato kyautata ka tana isa ga bayan Allah matsayinsu na makota da zama ya haɗa su ƙaru da amfanin da kake ciki to wannan yana nuna cewar ka taka matakin ihsan domin wanda bai kai ga wannan matsayin ba za ka tar duk abin da yake da shi nasa magana wannan shigo cike ba taso kana ma ce kowa ya ci nasa to ihsan bai zauna ba in ya zauna tare da shi ba zai iya haka har ka dana wai ci naka ci na ba ruwa ba ce mugun zama ne ko to wai ta mugun zama eh. wannan hadisi imam muslim ya rawace shi an karɓo daga abin hurera Allah ya da shi so da malamai suke magana cewa kyautatawa shine mafi koli a matakan addinin musulunci to shi ma wannan kalma ta al-ihsan ko ita wannan kalma ta al-ihsan ko ka ce al’ihsan ko kuma ka ce al-muhsin mai kyautata, ko kuma kyautatawa to ita ma idan aka faɗe ta a guri ita kaɗai to ta ƙunshi islam ta ƙunshi iman ta ƙunshi ihsan shi sa take ƙoli. kamar yadda shi imani yake ƙunsar musulunci ko musulunci ya ƙunshi imani to shi kuma isan biyu ya ƙunshi su saboda ai wanda zai bauta wa Allah ki kyautata bautar ai bai fita daga da'irar imani da musulunci ba a cikin su yake wannan kyautatawa wanda yake an fahimta ko saboda haka in ka kyautata a mu'amalarka da Allah ko ka kyautata a mu'amalarka da bawo in ma dai abin ina da alaka da udiri ka kyautata dan uwanka musulmi zato a matsayinsa na bawa shi ma wani abu ne kyautatawa ce su ku koyi zama na kudiri koyi zama na aiki a fili za su ɗauki wani ka miƙa masa ya amfana to yana nan dai a makarar da'irar kyautata addinin musulunci a matsayinsa na musulunci ko kyautata shi a matsayinsa na imani to da ka ihsan ya kunshe su duka Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da bayin da suke jin tsoronsa suke tsara dokokinsa yana tare da su tarayya ta musamman ta zai taimake su zai tsaya musu akan al'amuransu zai ba su ɗauki da ƙarfafa su akan duk abin da ya gagare su sannan kuma wanda suke masu kyautata su kyautata alaƙa su da ubangiji su kyautata tsakaninsu da bayi a wani gurin kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna la nudhi'u ajra man ahsana amala Allah ya ce tabbas haƙiƙa mu in ji Allah ba ma tozarta ladan wanda ya kyautata aiki in dai bawa ya yi ibada mai kyau a musulunce ta ayyukan da suke na fili a imanance ta ayyukan da suke na ƙuduri to ba za mu bar wannan abin da yake kyawa ya tafi a haka kowa sai mun bashi shi sakayyarsa kaga ashe muhsini shi ke ce ribar abin da yake na musulunci da imani saboda yana yin irin wanda Allah yake so ya saka kenan in kai mara kyau ba irinsa Allah yake so an fahimta ko to sannan bayan haka idan ka san matakan addinin musulunci imani kyautatawa me manufar saninsu to manufar da ta sa ake so ka san su shine a matsayinka na bawa idan ka fahimci me ake cewa al-islam me ake cewa al-iman me ake cewa al-ihsan ko waye muslim waye mumin waye muhsin in ka fahimci haka ka gane to abin da ake so sanayyarka da wannan ta sa ka zama bawa mai nagartaccen abin da ya fito fili mai nagartaccen abin da ya ɓoye tunda suna magana akan abin da ya fito fili da abin da yake ɓoye to amfanin ka san su ka kiyaye da su shine duk abin da za a gani a naka na fili a same shi filiya mai kyau ingantacce ne nagartacce duk abin da kuma za ka sa a rai to a tare da shi filin mai kyau tsakaninka daban kyautata su. ba za ka muna zato ba sai abin da ya bayyana ba zai iya ɗaukan fassara kyakkyawa tsakaninka da bayi yi musu abin da yake da kyau ba za ka musu wani abu muna ba sai da a fagen adalci an maka karama ko kuma an maka kaga ce to da ka sake kai kanka a yi maka gara ka janye an fahimta ku to a irin wannan zai zama cewa idan ka fahimci wannan matakan kana aiki da su za ka zama kodon lokaci Kudurinka, nufinka mai kyau ayyukanka ingantattu ne nagartattu ne to in ku haka ta samu gare ka za a samu mu'amalarka da ubangijinka tana da kyau mu'amalarka da bayan ubangiji tana da kyau duk da mu'amalarsa da Allah ta yi kyau mu'amalarsa da bayan Allah ta yi kyau ya gama cin nasarar rayuwa duniya da lahira to wannan shine sakon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana saban addinin musulunci da matakansa shi yasa a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da wata rana ya yi rabo na abin da ake da shi a matsayin daular musulunci da ke karkashin kulawarsa da shugabancinsa sai ya bubbu wasu ya ba su abin da ya ba su sai bai ba wasu ba sai daga cikin sabon sai ya mazan Allah baka ba wani ba kuma ya ba kowa da wani da ka ba imani sai ce ba shi dai musulminsu. kamar ya bar magana sai sake ta da manzon Allah ah, manzon Allah rabon fa da kai ka kama irin wani baka ba shi karfin imani ku irin na wani ya kuma wani da ka ba to da manzo ya ga ya dage shi yana ce maka bashi su shi kuma yana cewa ai ina da karfin imani da ya kuma waɗanda aka sai manzo ce da shi ka ga da fita ta ce abin da kake ga ina ɗauka ina bayarwa ɗin wasu da nake ɗaukan abu in ba su ba don sun fi kowa nake ba su sai don gudun kada Allah ya kifa fuskokinsu a wuta akwai wanda wannan abin da ake ɗauka a ba shi yake rike da shi a cikin addini ina nan ina nan har kuma abin ya kwari ya tabbata izo irin wannan da kake hari cewar ya fi in ma ya fi kenan ko ma ya fice ya fice shi ya fi shi to akwai waɗanda da haka ake nan su suna nan suna nan haske karfi kuma kace da su fita daga cikin musuluncin ba za su fita ba ko me za su da ka kashe su saboda haka abin da nake ɗauka an ba wani ban ba wani ba wai dan wane shi ne ya fi kowa shi ya sa na ba ba haka tsarin tafiya yake ko kuma ba da irin waɗannan sau da haka shugaba zai iya kallar wane ina da muhimmanci a bashi kaza sabon musulunta ne a ci gaba da renansa da tarerayarsa in imanin ya karfi ko ba a bashi ba ba matsala wannan ya daɗe ya gina addinin ya san daɗinsa ya san illar barinsa in ka ce ya fita ma ba zai fita da ka iya ba wannan ba ka ba wannan ba yana nuna cewa sai lallai wanda yake na ƙori shi za a riƙa ba an kuma haka an kuma ya zama kashin dankali da ake ci babba ya ta danna ƙarami sai wanda suke yan haya tebur ko su yarka ba dan kuma sauran sai abin da kuka ci kuka ba an fahimta ko to kaga wannan shine abin da ake so ka fahimta a game da sakon addinin musulunci in ka fahimci mai islam ka fahimci mai iman ka fahimci mai ihsan to magana ai kuka da kai bata taso sai da kullun arka ala sambarka kullun arka ala sambarka Allah yawaita irin suwa wani to inda muna kan wannan fahimta ba maganar wai tsakaninmu da abokan mu ko wanda ba addinin mu ɗaya ba imu imu ta kaga duk wanda ka gan daga cikin ɗanka musulmi kamar ka haɗe shi sai kaga duk abin da ya samu ɗan uwanka musulmi wato kamar kai isamu da annabi yake cewa muminai a yanayin tafiyar al'amarinsu da jin kansu da tausayinsu kamar jiki guda ne da zarar wata gaba ta kama ciwo duk jikin sai ya ɗime da zafi sai zazzabi to da muna kan wannan ɗari bisa ɗari muna tafiya sau da ƙafa to haka za ka san da al'umma kowa ina ina jin daɗin dan uwansa kowa ina haba haba dan uwansa kowa bai san abin da zai taɓa dan uwansa mara daɗi to amma sakacin wannan da kuma lakwalako shi ne kake ganin abu ya samu dan uwanka musulmi ka zo ka wuce ta gurin kaman ma ba mutum a ko kuma abu ya same shi mara daɗi karɓar jirgin ta gara haka ba? gara haka to kuma in kai mana kai ma kai ma gara haka kenan to kaga imani ya rauni karka fatan abu mara daɗi ga dan uwanka karka fatan abin da yake ba mai kyau ba ga dan uwanka to wannan sakon shine na so a ce mun same shi na sa shi a madadin karatu mu da muke cike da tsayin shi dan karami takaitacce a wani tsari da ake kokarin a samar da salabas din da ya kamata a rikare nan ya'ya matan aure magidanta akai don a fahimci ma mai addini Allah ya samu dace wannan shine abin da ya sabo assalamu alaikum wa alaikum assalam malam duba da kafin da kai na an kawo shi da musulunci da kuma imani ya kawo ne ga abubuwan da suke suka kalla sun abu da shi to abin da ke gaba kamar yanzu misali imani na imani da kaddara da malaiku da kaza da irin wannan to da mutum zai yi inkari ɗaya daga cikin wayannan abubuwa wajen ji wani shakka a kai to za a iya kiran shi ya zama musulmi ke sai dai bai zama mai cikakken imani ba kenan mana ga wanda ne suna rubuta an gaba ɗaya daga ciki ma mutum zai iya zama ya zafi haka to kamar da bayanan da muka yi sai muka bayani akan me musulunci da misali me imani da misali me kyautayi ko kyautatawa da misali shine abin da muka yi a wannan dabbayan sai ce to akwai kuma a tambayarsa ina tafiya akan ce to ai ana magana cewa shi musulunci ina da ginshiƙai rukunai shi ma imani ina da ginshiƙai ina da rukunai wanda ana magana ginshiƙan musulunci bayan kalmar shahada imani da Allah an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ko wa anna muhammadar rasulullah sai kuma wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tasumu ramadan wa tahujja al biya to in ka dawo kuma bangaren imani ana magana da ginshiƙai guda shida an tumina billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره yace to idan ka masa wani abu ko kake da shakku ko kwanto a ɗaya daga cikin ginshiƙan imanin nan sai dai a ce ba ka cikin da'irar mumini amma kana na a musulmi ko kuwa idan a cikin waɗannan ginshiƙan na musulunci kai musu wani daga ciki to shi kuma sai a ce to ka sauka daga ma matakin musulunci sai dai a magana ya za a yi a da kai addinin ko ya abin yake an fahimta ko to shi ma in za ka magana akan abin da ya shafi ginshiƙan da abubuwan da aka faɗa a kansu zaman kansu suke wani abu ne mai, in akan abin da ya shafi musulunci ne ginshiƙinsa na farko an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur to wannan in aka rasa shi to ka zama arna ba wani abu za ka yi Allah ya karɓa sallah a matsayinta na ginshiki na biyu idan ka yadda tilarci ba ka da ja kuma barinta saƙo ne sai kake sakaci wata ran ayi azar a lokacinta wata ran kuma Allah ya karba da hakuri kuma lokacin kana kallon Manchester da ita da ɗayar tata Chelsea ko kuma wace ce sai baka sami ba sai ka hada mu da azara da la'asa. ko wani abu ne kama da haka amma dai ka san tilas baka da jiki amma wani lokaci ana samun irin wannan ko ko a san da kai samartakarka ke dan yaro ɗeka. sannan ma sai a kwana ba a yi ba duka biyar ɗin sai kuma daga baya tuba izo maka ba za a ce da ka yi zaman arnanci ba a matsayin ta ba musulmi ko ka mutu akai ka gawar akai makabarta kai ka makabarta kiristoci a birni ko kuma turbi da kamar da ake turban jaki saboda arne ne ba za a maka wannan mu'amala amma da za ka masa sallar ka ce kai ai kawai harkar wannan sallar da ake Ko yadda shi ka yadda ka yanzu kuma baka yadda ba kawai shi ke kake a haka to sunan ka arni ba musulmi ba ne amma in ka yadda da akwai su amma sai ake samun sakaci da lalaci to wannan ba za a kira ka ba musulmi ba da shi da kai mai sako kana aikata laifi babba da gaske manya-manyan laifuka azumi sai kai ka yadda da sallah ka yadda da azumi ka ba da gaskiya da Allah ko ake bauta ma fa kai azumin nan ka fa ba za ka iya shi ba za ka iya ba a banza ma kana yi ne da yunwa sai to kuma wannan wani abu ne ba dai kai wannan wa yunwa ba za ka iya ba? kwana talatin ba a ci ba sai dai da daddare kaza kaza kaza ka ƙi ba dan ba ka yarda da shi kana nan a musulmanka amma me samu amma da ce aka kai kai a cikin tsarin nan azumi ne kawai ba ka da shi ba saboda ai ko abu wahala ce ta ce to ka kafar an fahimce duk wanda ka masa a ciki a matsayin ba yarda da shi ba ta daga addini amma ka yadda da shi sakaci ko ne yanayi yasa ba ka yi a cikin waɗannan wanda ba kalmar shahada farko ba to ba a hukunta kasance kafiri ne haka Haji. haka abin da ya shafi zakka amma ana iya yakar wanda ya hana zakka kamar da makaranta abubakar siddiq ya yi shi duk wanda ya raba masa tsakanin sana da zakka ba zai bashi don a da shi kan tafiya madaidaici mafi zama sambe to amma ne idan mutum bai bayar ba to ba za a ce masa kafir sai da cewa shi zakka bai da ita bai ba da gaskiya da ita ba ta cikin abin da ya da shi a musulunci sai ce to ai musulunci Allah cewa udkhulu fi silmi ka-ka. in za ku shiga musulunci ku shiga duka ba a tawara ba a ɗiban wani abu daga ciki a ba a ƙi yadda da wani ba zai baka ce ni umminu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd musulunci bai karba haka ba a yi ma a yaga a ware abin da ake ga dama a yi a bar wanda aka dama to wannan kenan bangaren abin da ya shafi ginshiƙan imani kuma ba da gaskiya da Allah ka ce baka da shi ba ai baka zama komai ba sunan ka shirme asara da Allah ya ce wa mene take gar islam din fa lai kubala min dan baka da iman duk abin da zaka aikin banza ne wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura duk abin wanda ba musulmi zai yi wanda gadi da Allah ba Allah ya ce duk abin ya yi dukkan abin duk nagartarsa da za a gani a gida haka to a zuran alkiyama da shi da toka duk ɗaya shekakken abu to saboda haka wallazi na kafa ru'a a malumu kasarabin da tsaye ya sabu hudban an ma a hatta idan ja'ahu lam yajidu shay'a wa wajadallahu indahu fa wafahu hisaba Allah ya ce ayyukan waɗanda suka kafirta kamar kawalwainiya ce kyallin da mutum yake hangowa kamar ruwa a kwance idan ya kalli tsandauri ko kwalta daga nesa ka ga wani ruwa mana-mana to mai jin ruwa in ya kalli wannan zai zaci ga ruwa can bari ya ƙara sauri tun kafin wato ruwansa ya kone gaba ɗaya karkaf lagiretan sai tsau zafi to bari ya ƙara satin ya je sha ina zuwa sai tarar da babu kuma ya ƙara wahal da kansa kishirwar ta nuna to kamar haka aikin kafiri ita sai ya je na ta zutar da wani bala ya sitar da ayau ba kuma saboda ba imani to haka in baka yi imani da Allah ba ko baka da mala'iku ba ko baka da manzanni ba ko baka yadda da tafai ba ko ka baka yadda da ranar lahira ba ko baka yadda da abubuwan da Allah ya hukunta wa bayi ba sunan ka zero su ba maganar wani cewar wai sakacin ka kula natin ka iman a'a su wannan kwata-kwata ba kai ba labarin an fahimta ko a ginshi dan imani ne ka da su amma kana da sakaci ko lalaci a wasu ake magana to buga kafa da ba da an fahimci ba wannan shi ne Allah ya san da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu